bayan 'yan majalisar dattawa da suka fice daga jam'iyyar apc mai mulkin najeriya kwanan nan a wasu jihohi kamar kebbi katsina bauchi da kuma barazanar ficewa da wasu bayanai suka nuna wasu sanatoci na kan hanyar yi haka ma jam'iyyar na rasa wasu magoya bayanta a wasu jihohin kasar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jam'iyyar ta rasa jigajiganta da suka hada da 'yan majalisar wakilai biyu abdullahi balarabe salame da yusuf isa kurdula da kakakin majalisar dokoki na jihar da ɗan majalisar jiha daya da tsofaffin ministoci biyu da wasu kusoshi a jam'iyyar tare da magoya bayan su. Alamu yana nuna cewa waɗanda suka fice daga jam'iyyar sun ɗaura ɗamarar faɗa da ita a zaɓukan da ke tafe kamar yadda tsohon ministan sufuri a Najeriya Yusuf Suleiman ya faɗa. Kamar yadda nake cewa wannan tafiya da aka fara da yarda Allah cikin ikon Allah da yarda shi ba za a tsaya ko ina ba sai cikin asarar kuma tare su kuwa jagororin jam'iyyar pdp ficewar jigajigan jam'iyyar apc ya kara musu karsashi kamar yadda jagoranta a sokoto gwamna aminu wazir tambal ya nuna a lokacin karɓa waɗanda suka shigo jam'iyyar ta pdp wannan muna gare gode ma allah da cewa hiyar musa baka take yi al'amarin mu yana haske jama'a suna shigowa ina kira gare mu da buɗe kofa a karɓi kowane mutum mai shahararrawa dawa jam'iyyar pdp kowa a karɓe shi a zo a yi tafiya tare mu ci zaɓe ta yadda za mu ba da ƙuri'a linkin ba linkin. Shi kuwa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar Delta Dr. Ifeanyi Okowa da yake maraba da waɗanda suka canza sheka zuwa PDP bayan ya tsokace akan matsalolin da Najeriya ta samu kanta ciki a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC ya ce sun yi ƙoro ne domin sake gina ƙasar a jam'iyyar PDP. I want to thank our brothers, our leaders, ina son gode wa 'yan uwanmu da suka shigo cikin dangi na gari jam'iyyar pdp dangi ne wanda ya tsayu akan samun kyautatuwan najeriya a zamanta abu daya mun gode wa jagororin jam'iyyar pdp a jihar sokoto akan dawowa da 'yan uwanmu gida waɗanda suka hangi lokaci yayi da ya kamata a ceto ƙasar mu a kuma sake gina ta atiku ya ce ya zo ne domin sake gina ƙasa da kuma haɗa kan 'yan ƙasa na tuntuɓi ɓangaren jam'iyyar apc wadda ta rasa 'ya'yanta koya ta ji da wannan lamarin sambo bello don caɗi shine kakakinta a sokoto wani zama in ya kai wa da ya zama togon marabuwa ko mace a cikin gidanka ya zama kullun hankalinta na waje togon ba ta gidan don mahiya daga cikinsu ko da man suna cikin apc suna amsa sunan apc amma ayyukansu da lafuzansu sun nuna cewa su ba 'yan apc ba ne to duk ɗan jam'iyyar da zama haka nan gwamma ma shi koma wanda hankalin ya kwanta da zama cikin apc ra'ayi na apc ne sai mu ta apc ta shi sauya sheka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa dai abu ne da ke faruwa a duk lokacin da iskan siyasa ya kaɗa sai dai wasu lokuta ba a gane inda take sha sai an yi zaɓe an ƙare muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya